Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake sancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai nuna maka wani application wanda zaka iya canza tsarin wayar ka da shi amma dai shi ba launcher ba ce ba domin shi wallpaper ce zai baka abubuwa da yawa a cikin wannan application din yau dan uwa kamar shi wannan bidiyon idan baka tana wani alamar subscribe ba ka dan ja ka saka nuna danna wani alamar subscribe kamar like a wannan bidiyon yau gashi nan wannan application din mai suna transparent app gashi nan wannan application din yauwa da fatan kaga sunansa domin ka je ka yi download ɗin wannan application ɗin a Play Store yauwa ka je ka rubuta kai sunan shi sai ka yi download sa yauwa ma shi cikin application ɗin kamar haka yauwa inda ka yi cikin application ɗin gashi nan ya nuna wani talallaka a cikin wannan application ɗin yauwa to bari mu ga bari talallakan su ke yau gashi nan muna jiran shi ne domin ya gama transport ɗin da zai ya shigar da mu kai tsaye dan da take ta yau gashi nan abin da ya nuna wani ga nan transfer app gashi nan kaga sunan sa sai ka je play store ka download application din yau gashi nan ya nuna wani star ga nan ya nuna wani sha ga nan ya na wani star ya nuna wani kuma document ga nan sai mu taba wannan alama mai suna yau inda muka saba wannan alama mai suna start din wannan abin da ya faru na mana wannan abin talla ne yau wai talla ne sai mu closing din sa kamar haka yau gashi nan ya nuna wani shi paper 2021 ga nan gallery ga shelf ga nan transfer wallpaper yauwa da wannan da wannan transfer wallpaper ga shi dai abubuwa da yawa cikin wannan Afirka din mu sai mu zaɓi wannan na farko ɗin yau inda muka zaɓi na farko ɗin ga ya nuna wannan set ga set setting moriya wallpaper ga nan feature setting ga dai abubuwa nan dai da yawa sai mu zo mu ƙara zaɓi wannan na farkon kuma wannan farko ne zai kai mu ya asalin sauran wallpaper yau kamar haka yau kai ne ya nuna min wannan aplike wannan tallan kamar haka ni ma kawai dai na ɗan yi iya ƙoƙarin da zan iya ne da wannan application da wannan application ɗin domin dai har Allah ya bani dama na samu na fito yawwa shi nan yawwa ga yi nan set yawwa fifa a wannan bane zan shiga ga yi nan set mai royal wallpaper yawwa yanda na kwanta kamar haka yauwa inda ya nuna maka haka nan na wajen kawai iya bula wall paper yake nuna mana iya bula wall paper yake nuna mana yauwa mu zaɓi wannan na ukun ga nan capture ga shi nan permission yauwa ga shi nan bari mu daɓa wannan alamar na disappointment yau ga shi na wannan tallan yake nuna mana yau kamar ga nan provide ga nan yauwa yauwa wannan kaga kaga da ake amfani da wannan application ɗin za ka iya ɗauka ka saka ka yi wadu da abin da gina kaga gashi nan wajen wajena domin zuwa mutane wuri yana da kyau kenan ka riƙa caccanza wajajen da kake yi kake rayuwa ga shi nan transfer screen in ja kuma yau ɗan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba ka da alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon sai mu haɗa bidiyo na gaba